to jama'a kamar yadda muka alkawari wannan yarinyar ita ce wanda muka alkawari za mu tura muku fim ɗinta a cikin bidiyo ganduje tv da sauran wurare wannan ita ce wadda ta ba da ta fasa bankinta aisha muhammad inuwa ta fasa ta ba da kuɗi ita ma gudunmawar wannan cutar wannan yarinyar ne a wurina ta fi jibga jibgan wato imani kunga ga yan naira biyar ga 'yan naira biyar biyar ga goma goma kuna kallo ga ishirin kun ga goma goma ga ishirin ga hamsin ga ɗari ɗari yarinyar nan da ga dari biyu ga dari biyar har da dubu ɗaya ɗaya kun ga dubu ɗaya dubu biyu dubu uku kun gani dubu uku da ɗari dubu hudu to ga dubu ɗaya nan kuma a haɗe dubu biyar wannan yarinyar ga ta ta bada mu gaisa da ke allah ya miki albarka Allah ya miki albarka kin fara taimakon yan uwanki musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba su wannan masifa Allah saka ka miki alheri jama'a ai koyi da wannan yarinya ai koyi girma wato a inda yake wurin taimaka al'umma girma ba a babban riga yake ko a baki ba a je ana ta ce a ne manya mu ne kaza wannan dashirme ne a gwada idan musifa ta samu dan uwanka ka taimake shi idan wani abu ya same kai ma a taimake ka wannan yarinya ta birge ma Allah mata albarka Allah sa sauran yara da wanda suka fita wanda daidai da ita da kasa da ita su koyi da ita mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce mu sa mata albarka su ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka to wannan mun cika alƙawarin da mai girma gwamnati